Hoto na bakwai Bayan da Allah ya rufe ƙofar jirgin nufu, sai ruwa suka sabko, ruwa kuwa suka rufe dukan itace da duwatsu, duk mutane suka mutu, kamin su mutu, mutane suka riƙa yin ihu suna cewa, Nuhu, buɗe ƙofa, buɗe mamu mu shiga, amma ina lokaci ya ƙure, ba dama. Wannan ya faru domin ba su yarda da abin da Nuhu ya faɗa masu ba tun da fari. Bayan kwanaki da yawa, sai ruwa suka faƙe, ƙasa ta ɓullo, Nuhu da gidansa suka fito daga cikin jirgi. Allah ya sanya baka cikin sama don alamar cewa ba zai ƙara halaka duniya da ruwa ba.